musa dan kawo muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da zaka yi da zaka higa wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami sai nace mai ni tsoro nake ji heli sahamu bahir yana yi mhm. sa'idu yana yi kabo na yi Biyali na yi to isu buji na yi to iliyama na yi kukuna kenan ku biyar kalisa shabi umar na yi kuma katuma jihaji ma na yi to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare eh, mota to da muka tare wata dago, buka fara ɗan shaji to he wata mata zo shaji kamar yaya kuke yin abu da mota ta za a ce kwanta kwanta eh to tsakani da Allah niran nan tsakani da Allah ranar na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu hmm. ban sa abin da suka samu ba su yaba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba hmm. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata, daga yau za mu fara yin wani abin da ba mu taɓa yi ba cikin wannan fili. Wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar 'yan fashi da makami ne. Akwai wasu gungun 'yan fashi da makamin da suka addabi mutane akan hanyoyi tsakanin gwarzo malumfashi kankara da wannan karkara da aka damƙe su. mun tattauna da su kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. Makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da ya sa matasa suke tara hanya suna yin fashi za su iya ɗaukan matakai na magance wannan abu wato ya rigakafinsa ga na farko a cikinsu. Malaya sunanka? Kabiru Shabibu. Shekar Kano. 25. kana da aure eh yayan kana ba yaya mata ka daya eh, mata ta daya kana da iyaye suna raye suna raye a wani garin kuke zaune kamfanin bawa kamfanin bawa ina ne kamfanin bawa ina yake lokan gamin manufashi gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga-zirga suna neman halaliya akan hanyar gwarzo zuwa da yi zuwa malumfashi din me yasa kuke hana mutane sakewa ni dai da neman kuɗi nake zuwa sannan da nake zuwa amma na shi baje parties na kake zuwa neman kuɗi na zauna a Abuja da na cinye fatir na dawo gida da na dawo gida haya budget haya budget eh, ah, haya purchase eh, eh, da aka sai mu da na gama biyan shi dubu ɗari da saba'in dubu ɗaya nake badawa kusan wata da na yi hmm. da na dawo da na huta a gida da na gama na huta a gida sai sani kamfani ya ɗauke neman koma kaduna kuma sani kamfani sani kamfani sai mun koma kaduna shi waye sani kamfani shi na ashaba ne a kaduna ni kuma ban santa ba dan uwan ku ne ko dan garin ku ne a dan garin mu ne haka shi ya riga ya dade ne da zuwa can din ni kuma abokin ka ne a a ya ma girme ne to da ya dauke ni ma koma can muna ta ashaba muna ta ashaba da aka hana goyin a kaduna sai na dawo da na dawo sai na sai da ma mashin din da na sai da mashin din nan ma sai na koma dai Abuja ta wannan yaban in na samu dubu ɗaya da ɗari biyar mu raba eh, biyu nan ma dai na dawo da na dawo sai Musa eh, Musa dan kawo sai ya ce muna zaune haka a kamfani ya ce kaga da zaka da zaka higa wannan ungiyar wace kungiya eh, ta fashi da makami sai nace mai ni tsoro nake ji sai ce amma duk wa'annan da muke tare da su eh, ba a kashe su ba sai kai to nan dai ya takura mu da ya takura kai da ka gaya ma tsoron wa kake ji ni tsoron eh, kwa kashe ni nake ji kuma mutum ba ka san yadda ya ya nemi kuɗin ci ka je ka tare ka an ci mai kuɗi kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani tunda ni ba ne ban san yadda ake ba a lokacin to da ya gamu haka heli sahamu heli sahamu bahir na yi mhm. sa'idu na yi kabo na yi biyale na yi to isu buji na yi to iliyama na yi hukuno kenan ku biyar kalu sa shayi umma na yi kuma katuma Haji ma na yi mm. to ya ce to duk nan ba a kashe su ba ni da zan higa yanzu to ni ce ba tsatsori ba ne abu. da zuwa sau ɗaya ma a kashe mutum mm. kuma ba san yanayin kuma ba ka san yanayin da mutum ya samu kuɗin shi mm. to ya ce dan Allah da in daure gobe in zo mu fita to ya yi rinjaye ne da ya jaye ne da na huto ya na idda shi kan wani dutse yaushe ne kuke fita kaman wanne lokaci kuke fita karfe nawa kaman karfe takwas na dare in eh. an yi sallar isha'i eh kaman karfe takwas wannan kuma ba ku amma sallah ai ko a muna yin sallah ranar da muka fita da muka je ina ga boka da leda shi garin zafi hmm. ina rike da ita me a cikinta eh ma bindigo ne ba su ce eh, umar ka bindigo ne cikin lagos to na tambaye shi nan menene he ce to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba he muka ta yi muna zuwa he suka zaro su suka zaro su ya ba kato tashi to he ya ba eh, shafiu na tsattawa da ya ba shafiu na tsattawa shi ma he rike to da ya rike eh, to guda ɗaya nan ba wanda ya ba ita ranar ba wannan ranar hmm. ranar ba wannan kuma ba wannan ma a ranar to da iri ba iliya ba bashir a ranar mhm. to da ni da sa'idu da shafi'u da gato da shi mu biyar kenan to muka je muka tare mota daidai ina kuka tsaya a wannan citin kuka dai tsakanin gangara da kamfani mm. tsakanin gangara da kamfani wani dan daji na nan garami to duk waɗannan garuruwan da ka lissafa a wannan yankin suke gangara da kamfani mm. gaba da karamin hukumar manumfashi ce kuka da ya tare titin manumfashi to da muka tare wata dago buga fara dan shaji to he wata mata zo akwai mutane eh, eh, eh akwai mutane amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba shaji kamar yaya kuke yin abu eh da mota ta da za a ce kwanta kwanta hmm. to nan ma he mota ta biyo daga Kano ta dauko kaya a tamfofi hmm. eh, ba a ranar wannan ba amma to da muka tare gub din nan muka yi shaji wata mata zo muka yi shaji to muna kan shaji he aka zo aka watsa mu he muka tsere ranar da muka tare mota an tamfofi kuma Hadda wannan wacce rana da kuka tare wannan gwab din da wata motar da ka faɗa eh. motoci guda biyu kenan eh. na kuka samu eh to tsakanin da Allah ni nan tsakanin da Allah ranar na fara zuwa nawa aka baka sun bani dubu biyu tsakanin da Allah mm. ban sa abin da suka samu ba su raba ba tsakanin ba su raba abun nan ba mm. ba su raba kusa da ni ba tunda kai ba a baka bindiga ba yauwa ba a bani bindiga ba mm. to nan ma muka sake fitowa har da wannan shiwa eh, eh. shi iliya da yasu eh, rana an fito da iliya eh wannan hmm. rana an baka bindiga a ba ba ne ba to me ya faru da kuka fito eh da muka fito rana gace an fito da iliya da wa eh da musa mu shida kenan mu shida eh hmm. to me ya faru rana. eh to ranar nan ma hai muka haɗu muka je to da muka je mun tare wata bata tsaya ba sai ga mota ta ɗauko a tamfofi daga kano da ta dako eh, ana tumfofi daga kano to musa na riƙe da bindiga shi ƙato na riƙe da bindiga to su kuma wa'annan dama sanduna muke riƙe su da iliya da wannan shafi'u ma yana riƙe da bindiga mai tashi ɗaya hmm. mun sanduna muka riƙe to tana tsayawa sai muka ibi kayanta kayan kuka ɗiba a tamfofin? eh a tamfofin muka iba da muka iba a tamfofin nan ma sai eh, muka ga mota eh, to sha muke ta ɗan sanda shi sai ma muka tsere da muka tsere wasu suna cewa a dawo wasu shi a ah, tunda mun ibi kayan nan mu tsere. to ya kuka a ina kuka zuba a tamfofin da kuka ɗi eh shi musa ya ibi nashi. guda nawa. eh shi leda guda biyu ce ban san na nawa ba ne. Mm. ni ya bani turmi bakwai shi ma wannan ya bashi turmi bakwai mm. shi kuma wannan bai ansa ba shi kuma kaso eh, shi ma ya ɗauki leda biyu. da ya ɗauki leda biyun shi kuma shayu shi ma yace ce eh, bai zai ɗauka ba. rana ba a samu kuɗi ba kenan sai a tamfofi. Eh, ba a samu kuɗi ba yan tamfofi. to wai eh, ya aka yi tun da gashi kuna takaddama da kai da mudashirin kuwa bashiru a cikinku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi tsan sanda a cikinku. to bashin wannan kuma sai muka sake shiryowa da muka shiryo muka haɗu mun je mun kama shaji ya ga eh, da ni da gato eh, da bashiri da sa'idu da shafi'u na tsattawa shi ne 'yan sanda suka zo eh 'yan mm. sanda suka zo sai muka watsi to sai muka ji harbi da muka ji harbi mm. to da muka zaɓe muka ce waye harba to shi lokaci wannan eh, yana rike da bashiri yana rike da bindiga amma muka kama cewa kai aka karbi mota baka san ko suwaye ba sai ce to ai tsotsayi ne tsotsayi ne wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane tsakani da Allah tsakani da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba tunda ban taɓa riƙewa ma shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da ƙato baka taɓa tambaye sa ba ina yake samu wallahi ban taɓa tambaye su ba wallahi kuma ko kuma ko wancan bindiga da na ce maku tashi bakwai gareta. shi Musa shi ne ke samu gida kuma shi ma wallahi ban tambaye ba kun taba kashe wasu a'a hmm? wallahi ban taba kashe wani ba kuma ko duka ma haka ban taba ban mangari mutum a doka ka san hukuncin wannan yake mai fashi da bi? wallahi ban sani ba kashe shi ake yi ba to mu dai muna neman afuwa muna neman afuwa da aka haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan daga baya muka je to ni kuma he na je na ce tsakanin Allah ne zan tuba zan tuba da wannan aiki ka ga yawa eh, na ga da yan banga suka zo suna ta kama mutane na ce to ni zan tuba gwanduma irin da kowa ya san na rinde ma na ban wannan aikin kada a kama zargina to na naje shi babana ma shi ya bada dubu goma na rinde tuban ma sai an biya kuɗi? eh tuban ma sai an biya kuɗi a gaban wa ake tuban a gaban yan banga da mutanen gari To a shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa 'yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina.